Mata kimanin ashirin a cikin wani gida suna hada zuma, madara, kwankwambur, lemun tsami da sauran kayayyaki don sarrafa sabulun zuma. A ƙarƙashin kulawar shugabar gungun matan Halimatu Tahiru Isa, sarrafa sabulu wani aiki ne mai wahala da ake yi ta hanyar bin wasu matakai kamar yadda Halima ke cewa. gomo ham nono kai bar garin gomkin ne nake tacewa ya koma ruwa sai in zuba da acid da farko in motsa in yayi kabri sosai sai in bari acid king ke dafa gwamkin da kanshi sai in dauko lemun tsami da konkombur in murje su sosai in tace ruwa sannan kuma sai in hada da madara ta gwangwani wadda bata da sukari in gama da zumwa in cakula in zuba acid in zuba mai sai in rinka motsawa da muciya ba a sake hannu saboda warwarewa zai yi a rinka motsawa lokaci guda har in yayi tauri daga nan kuma sai in ɗauko leda in saka a cikin na sai in rinka zubawa kaɗan kaɗan. Halima mai shekaru ashirin tana aiki a harkar kayan shafawa tana shiryawa da matan ƙungiyar tasu tun daga sarrafawa har zuwa sayarwa. Yau shekaru ashirin kenan da nake yin wannan sabulin mutum ashirin ne a cikin gurfankin namu in mun yi sabuli sai mu rarraba kowa ya je ya saida ya kawo ɗan abun da ya samu ribar da muka samu in mutum na da wata bukata sai ya ɗauka ya amma ba mu taɓa raba sai in sabulin ya kare sannan kuma muke ɗauka mu sake haɗawa duk lokacin da muka haɗa sabulin ina samun ƙwara hamsin shakala na saye yan mata ma suna saye. sanar da amfanin zuma a kan fatar jiki salmu mai sayan sabulu ta ba da shaida. wannan sabulu da matar nan ke yi muke sayanta muna zuwa da ita bakin kogi muna wanka sabulun na sa fatar jiki ta yi sulbi kuma ta yi kyawu muna ma yaran mu wanka da ita muna aiki da ita kuma saboda in zafi ya kama jikinsu yana yin ƙwarajen zuwa in muka musu wanka da ita yana ƙarewa. Ko banda sabulu ana kuma amfani da zuma wajen sarrafa wasu kayan shafawa kamar mai na jiki.